bismillahir rahmanir rahim malam abdullahi ya ce wala yuwajihu ahadan bima yakrahu haka ne ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala yuwajihu ahadan manzon Allah sallallahu baya fuskantar wani mutum bima yakrahu da abin da baya so kamar misali akwai wanda shi bai san a ta kallon shi yawan kallo ma bai da amfani ka kwara ma wani ido to manzon sama baya haka a sa duk abin da annabi sama ya fahimci mutum baya so to annabi sama baya masa sannan wayu basitu kulla ahadin min ashabihi sannan yana sake jiki yubasitu yana sake jiki ga kowa daga cikin sahabbansa kowa annabi na sake masa jiki ba wanda zai kusanto manzo Allah ta sama ya ji kunci ko ya ga manzo Allah sama bai damu da shi ba ko ya ga wani rashin kula daga manzon Allah ta salama ko ya ga wata kyara daga manzan Allah ta salama ko ya ga annabi na kyamarsa yubasidu kullu ahadin min ashabihi yana sakin jiki ya saki fuska da dukkan mutumin da yake kusa da shi sannan wa yubasitu yana cikin musu hannu duk abin da ya sama yana ba kowa hatta ya zunna annahu a azzu alaihi min ashabihi har wannan din nan ya zata cewa ai shi annabi ya fi so fiye da kowa har ya zata ya fi kowa daraja a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka manzon ne yake baya mu'amala da mutane wani ya rika ganin ai shi an bar shi a baya sai min shi ba kan in shi ba kan a baya kaga ba yadda aka iya da shi amma ɗabi'ar manzon Allah sallallahu yana kusanto da mutane a kusa da shi ba wani wanda zai zo kusa da manzo Allah sama ya jiga wata alama ta kyama ko kyara ko kyankyami daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dabi'arsa bace ni yana cikin fabima رحمة minallahi الله Ni yana cikin linta da Allah ya sa shi zama layyinul janibi din nan sasannin annabi sallama gabaki ɗayan su masu sauki ne wa kana ashaddan nasi haya'an annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa tsananin kunya Abin da ake ce ma alhaya'u shine suke cewa sifatun kaminatin fi nafsi za'uhu a nirtika bi kulli ma yustaqbahu abinda ake ce ma alhaya'u wata sifa ce boyayya a cikin mai ita wacce ke masa ta jawo shi ta hana shi aikata duk abin da za a ce tar shi ne ake ce masa alhaya'u annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alhaya'u khayrun kulluhu kunya ga baki ɗayanta alkhairi ba wani abu da za a ware na kunya a ce ana kyamarsa duk kunya ga baki ɗayanta alkhairi to kaga a kishiyarta kuma akwai mai akwai muskilanci ba kunya yake da ita ba amma muskili ne muskili mai wuyan mu'amala kenan shi sa bala bahaushe yi daidai da ya jawo ya ce masa mushkil kenan mushkil ka hadisi ne ka game da mushkilul asari aya da damuwa to balle dan adam mushkil kenan to shine sai bahaushe ya ce masa muskil ya wuyan mu'amala to ba muskilanci daban kunya daban me muskilanci muskilanci abin da ya cancanta ka bayyana kanka sai mutum ya yi daga cikin muskilanci sai ka gamu da mutane kawai sai ka mutum kamar jaba sai kawai ya wuce ba jaba ba ce take haka wani tunan nusa a'a al-mu'minu ya alifu wa yu'lafu wala khaira fi man la wala yu'laf musulmi ana sabawa da shi ana haɗa kai da shi babu alkhairi a cikin wanda ba a iya sabawa da shi kuma sannan ba a haɗin kai da shi yana da kyau ka haɗa kai da 'yan uwanka musulmai a saba duk inda ka zama mai sabawa da mutane yanzu wani sai ya zauna cikin sati biyu cikin mutane amma yana ta haka kamar jaba a cikin haske ka a cikin haske ka zama jaba a mutum da ya zo waje a saba da shi ya zama mai kyakkyawar mu'amala da mutane ta yadda in ya tafi ma za a yi ta begensa za a yi ina ma wane yana nan amma ba mutum ya tafi kuma shi ce wani wani wani wani wani la yake ban labari suna wani aiki a wani katon gida shikenan aka kira electrician duk dai ma'aikata sun haɗu irin yadda suke cewa cikakken site kenan ko to shi kenan to wannan electrician din in ya zo ko sallama bai ma mutane to shi yana ya kyace kai burkiloli sun kyace shi din nan to duk inda ya kamata ya sa waya shi da inda ya kamata ya sai su tattaushe mishi kawai suka tattaushe mishi ranar da ya zo zai sa waya fa sai da ya kuka ƙarshe dai da ta tunkuro shi ce wai mai nama mutanen nan ne suka haka su kuma a lokacin sai suka samu gaba suka ce kai da ko sallama baka ma mutane ai da goma sha biyu muka yi ma ba da biyu ba to daga nan ne fa da yazo assalamu alaikum hadda wa rahmatullahi wa barakatuh ya ƙara uku wala khaira fi man la ya'rifu wa la yu'lam in kana neman da kiki mara wayewa a cikin mutane shine ne irin wannan ɗabi'a me zai cutar da kai dan kama mutane sallama me zai cutar da kai in ka saba da mutane me zai cutar da kai idan ka zauna da mutane ka faɗi alkhairi su ma su faɗi in sun yi kuskure ka musu gyara kai ma idan ka ji an yi kuskure kai gyara in ka kai kuskure a maka gyara shi kenan alkhairin ka kenan ba ka da wani abu da za ka yi ba za ka iya zama kamar jazira ba ka ce kai tsibiri ne dan adam ba zai iya rayuwa a matsayin tsibiri ba shi yasa ko motar haya ka shiga wallahi baka san abin da zai faru ba Kaga ga mutane za ka dan shigo haka mun ba za ka ce musu assalamu alaikum sannun mu dai sannun mu barkan mu da wa haka mun kwana lafiya inda safa ne can ana nan abin to Allah dai kai mu lafiya sai ga duk motar ga baki daya kowa ya baka wani matsayi na musamman sannan ana ganin wata yar damuwa ta ta taso a game da kai za ka kowa zai bada gudunmuwar shi wani ya ban labari ya shiga mota ya yi dunkum da mutane yana fushi yana tonin kura kamar shine mai motar ko motar haya fa ana cikin tafiya kawai atini ya kama shi tun yana yana matsewa dai ka san atini in ya taso mutu sai ga fuskan mutum na rabewa biyu Ka nan ya wani kala nan ya wani kala <laughs> kaga idan mutum ya fara yin kanana kanana atini kenan ya fara yana mutsu mutsu malam to a tuni ka san ba a rike shi ji za ka yi kamar zai zubo kuma ko ka je bayin dan kaɗan zai zubo amma lokacin da kake jin shi kila da mutum kila a tunanin sai zata zai cika wani katon abu amma sai ya je dan kita haka za ka ga yi shi musamman mai jinin nan ko mai majina to shi ke ne ya dame shi fa <laughs> ya rasa yadda zai yi shi ya ce ma direba ina da lalura ya ce mu direba yana da lalura shi ce na ya ce ai ciki shi ne ya samu bacin ciki ne wai bacin ciki ya samu direba ya ce fa ba ruwa a mota ba ruwa a mota karshe mutanen nan da ya ta manukura wani ya ashe wani na da katon katon kato abin nan toilet paper ita ce ya nan na masa ya nan masa ya bashi shi ke yana dawowa sai kuma ya fara gaishe su da kan shi yake ban labari to ba daidai bane irin wannan saboda muskilanci ba yi da amfani a cikin mutane ko wucewa ka zo yi ko a kasuwa ne ga mutane suna zaune dan yi musu sallama kana iya zuwa ka je ka bata a can gaba su kuma zaka da kai mu tambaya to in ka wuce yanzu wa zaka tambaya sai yanzu ka ji kunya ka tambaye su to waye rashin wayewa ne wannan ba ma ba ma a addinance ba a rayuwa dama addini shi ke wayar da mutum to a rayuwa ma bai kamata mutum ya zama yana da irin wannan tunanin ba to alhaya'u shay'un sannan wancan kuma abu daban kenan sannan wa tawadu'an annabi sama shi fi kowa tawadu shi fi kowa kankantar da kai la yusbitu basarahu fi wajhi ahadin manzo sama baya kafa ma wani ido kaman mai ya ma kafa ma wani ido ya ta kallon shi annabi bai yin haka domin dan adam baya baya son haka shine la yusbitu basarahu baya tabbatar da idansa da ganinsa fi wajhi ahadin a fuskar wani yakhsifu na'adahu saboda in annabi sallallahu alaihi yakhsifu na'adahu yana dinke takalmin shi da kanshi idan takalmin sa ya dinke ya tsinke to yana dinkewa da kansa duk alaman ne tawazu'u wa yarqa'u thawbahu sannan manzo Allah sama yana matufafin samahu yana matufafin safaci yana ɗinke tufafinsa idan ya yage da kansa wa yakhdumu ahlahu sannan yana mai iyalansa hidima yana taya matansa aiki ba kawai shi ke ne ya zauna a gida a ɗaki kawai shi shine mai gida bai ta gurnani kamar zaki tana aiki da safe yara za su tafi makaranta kai ma za ka tafi aiki ka ce ta haɗo maka abin shayi abin abin kare ga yara an bu a musu wanka ba wani ana goye da shi yayi bayan gida wani kuma shi kuma ya riga an yaye shi yana kamfo shi ma ya bayan gida duk ita kadai haba malam sai ka taimaka mata a wani aikin amma shi nan sai wani kawai koma shi ne mai gida ba za ki kawo mun ba har yanzu eh ba za a kawo maka ba haka ya kamata ta ce da da da da da da ba a ce dai kata ce din ba hmm? yujibu da'watal hurri wal abdi manzo Allah sallallahu yana amsa gayyatar bawa da da idan da ya gayyace shi yana zuwa baya zabe kuma wannan haka ya kamata mutum ya zama karka bambanta mutane saboda fifikon da suke da shi na dukiya a'a in akwai fifikon da mutane za su samu a wajenka shine fifikon kyakkyawan hali tabbas jubilat alqulubu ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asa ilaiha mai kyautata maka kafi san sa dabi'a ce wannan ba yadda za a yi a mutum ya kauce ma wannan dabi'a shi yasa wannan ƙauli ne ƙa'ida ce ta rayuwa jubilat alqulubu ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asa ilaiha to kyakkyawan hali na sa ka fi son wani amma a wajen abin da ya shafi gayyata duk wanda ya gayyace ka kaje sai dai idan ka tabbatar da gayyatar na akwai saban Allah ko kuma akwai nau'i na walakanci ko cin mutunci a ciki mun gane ai sannan wa yaqbalu hadiyata sannan daga cin ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karban kyauta amma baya cin sadaka idan aka bashi kyauta yana ansa kowane kauli daga cin waɗannan akwal din hadisi akwai hadisin da ya goyi bayan su wanda su muka karanta a shimalil muhammadiyya wal khafa'il musafawiyya na Imam Tirmidhi da su za su tuno haka dabi'un Annabi sallallahu alaihi wasallam to Annabi yana karban kyauta in an bashi kyauta yana ansa ita kyauta malamai suka ce ana yin ta ne saboda manufofi manya-manya guda biyu manufa ta farko ita ce alhubbu kana ba wanda kake so kyauta soyayya na sa ai kyauta sannan ana yin kyauta litta'azim don girmamawa ana yin kyauta domin girmamawa sai mutum ya shirya wasu yan abubuwa a cikin dan rafin sheet shi kenan sai je ce ya ba gwamna gwamnan nan kuwa makalidu makalidu alwilayati na hannun shi ko shugaban kasa wanda makalidu daula na hannunsa ko amma kuma sai ka dan kunsa wani abin da bai wuce dubu kaza ba sai mutum ya je ya bashi ko ya sai rago ya ce ya ba gwamna ko ya ce ya ba sarki wanda duk sun ninnin kashi ninkin ba ninkin ba ninkin a abin hannu to shi yasa ana kyauta in malil hubbi wa in malil ana yin kyauta dan dan soyayya ko kuma dan girmamawa da ana yi kaman kyautar da ake ma malamai dalibi ma malamin sa kyauta za ta yi ɗaukan duka biyan lil hubbi wa ta'zim sannan kuma irin kyautar da ake ma iyaye ita ma za ta iya ɗaukan biyan mun gane ai wa wa alaiha sannan manzo sama yana ba da tukuici ko ya ba dan aiken ko kuma kai da ka masa kyautan wata rana kai ma sai ya maka wani abu i ka masa wani abu wata rana manzo sama shi ma sai ko kuma ya kalli kai kuma me kake bukata kamar irin kyautar da yan kauye suke zuwa su yi idan yan kauye suka ka maka wani abu na binni na kauye kai sun zo za su zo suka zo da albasa da tattasai da attarugu da tumatiri da kwan zagi kai kuma idan za su koma sai ka ce a tamfa da sabulu da sauran kayayyakin birni sai ka haɗa musu sai ka basu suna jin daɗi amma shi kenan mutum ya zo ya yo ya kudige ya zo sannan kuma ya koma haka nan sai ka bashi kuɗin mota ko kuma ka ce masa to shi kenan zan zo yaushe ne ma bi aka sa ranar nan sai ya ce ba a sa ba yi mana sai ba a sa ba a'a ya zo da wani abu to to kai ma ka masa wani abu shine mukafa'a ana so za mu karanta hadisin a cikin al'adab al-mufrad ina jin ba da dadewa ba uh, cewa man suni ilaihi ma'rufun falyujazi ko falyukafi duk wanda aka yi masa wani abu mai kyau to shi ma ya rama hmm. shi yasa da cewa wanda suke cewa biki ba kyau a'a sai an yi tafsili biki da kyau biki da kyau a wani zuba ya halasta biki biki idan ma'anarsa wane ya taɓa min nima zan mishi a matsayin ya kyautata min nima zan kyautata masa ya halasta amma biki wane bai min nima haka ba ruwana da shi wannan kuma to ba daidai ba ne wanda ya muna na maka kai ka kyautata masa mun gane ai kakka kama mummuna da da mummuna karama mummuna da kyakkyawa kun ma'an nasi kashajarati yawmuna hadi alhajiri wa ruddu alaihim bisamari ka zama in za ka yi mu'amala da mutane kamar yadda bishiya take mu'amala da da mutanen yara ba su jefe ta da dutse ita kuma sai ta jefo musu mangwaro ko ba ka take yi ba wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi sahbihi ajma'in akwai tambaya a wai yana tambaya kan jibilatul qulub so no mala abdul basir zan faɗi wannan magana kai kai ma baka ji na ce annabi ya ce ba na ce ka'ida ce ta rayuwa wanda hadisi hadisin nan ce ba na ce manzon sama ya ce ba jibilatul qulub ala hubbi man ahsana ilaiha qauli ne ma'suri mai kyau ba manzon Allah sama ya faɗa ba ai an sha wannan bayanin sai waye wa alaikum salam

wanda ya maka kai ma ka masa ka kyautata masa ko ka ƙara ma kakka ce gwaggwado abin da ya samu ma fiye da haka ka musu eh. na sai waye walikun alaikum ta biki ziyara ce wanda ya ni ma haka na ce aini na bambanta magana da nai na ce ba laifi ba ne wanda ya maka kai ma ka masa amma kada ka ce wanda bai maka ba kai ba za ka mishi ba ina jin na faɗi wannan aiki sadaka na raba biyu wanda ya maka ka ce kai ma insha Allah in ka tashi za in ya tashi kai ma za ka masa ya halasta amma cewa wani bai mun ba saboda haka ni ma ba ruwana da shi shi shi ko kuma wani dole ni ma in ka ce dole ka mishi ba shi ya ce dole ba yana cikin kai karama kenan ka ce dole ne wane yana kyautata min ma na shi ya zo ban mai ba ya cikin mutunci kenan cikin mutunci kenan kai ka sama kanka ai ba kai kake da laifi ba ai shi wanda wancan din ne ya ce wane na mai amma shi bai mun ba shi ke da laifi amma kai ka ce wane ya mun ni ma sai na mushi haka ma aka fi so ai ai ka dora ma kanka din nan ka ce sai na mushi din tashi aka fi so ai sai yayi daidai haka abin da ke faruwa akwai inda aka yi musu haihuwa sai a zuwa a musu wata hidima sai wata ta musu hidiman da ta mata ne ta dalilin ba su da aure za su kai mata tunda sun samu kansu dole sun ce ciki zuwa wannan gaisuwa wannan kuma ai daban nan kuma ai jahil jahilci ne na mata mata ne suke da wannan tunanin tunanin su ne suke da wannan amma ta ji karamci ne cewa wane ta mini ni wance ta mini ni ma nata ya zo ni ma zan mata amma cewa ba za ta je barka ba saboda akwai kunya ai haka suke cewa ba da kunya hmm? saboda haka sai ta ce ita ba za ta je ba ba daidai ba ne wannan ai shi kan shi zuwa barkar ai nau'in ne na insani domin da ta san addu'ar da za ta je ta yi mata Allah ya anshi wannan addu'ar da tsadar da addu'ar take da ita to da ba za ta faɗi wannan maganar ba to amma rashin sani shi ya sa kaza ta kwana akan dame kuma ta sha yunwa ta kwana da yunwa amma da ta san ba za ta faɗi haka ba mata an ka tara su mafi yawanci suna da irin wannan amma cewa karamci ne ita tana ganin ta mata ba laifi ba ne in tana da halin yi ai da ma la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha nan ai infaki ake magana ai la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha sai ta sai da Allahu ba da usrin yusra sai ta bari ta je barka in ta samu abin da za ta aika da shi sai ta aika da shi ni haka nake ce ma mata shin kin samu abin da zaki ki aika da shi daga baya ba sai ki aika da shi ba a yanzu ki je ki barka kuma akwai wata riba da an ce wance ta haihu ta je ta barkar da wuri ita kanta na kashe wannan tunanin tunanin su waɗanda suka zo za a kirga a ce ai ta zo barka fa to amma aka tashi wance ta kawo kaza wance ta kawo kaza sai a zuciya za a ce ai ita ma za ta kawo daga baya amma dai ta zo barka amma saɓanin a ce bata zo barka ba kuma sannan bata kai wannan abin da ake kaiwa ba na na suna to kaga damuwa biyu so daga su daina jin a su cewa haka su je su barka in sun samu abin da za su bada su bada amma a matsayin mutum kadiri mai iko shi yake da su waɗannan matan da kake magana kansu so tari su ba kallon ne ala ghairihim ma su wani ne ke ba su sai an haihu sannan sai su to kuma mijin zai ba su tafi su je su kuma zai su ce ita ba za ta je ba tun da dai ba abin da za a kai ba ya albashi ba mai gidanta ba a mishi albashi ba so daga ita ba za ta je barka ba Har wannan tunani ne nasu ba daidai ba ne amma da suna da iko kamar namiji wanda yake da shi wane ya masa ya ce kai wane a ce ai ai ai biki abin nan bikin farar kaza balbela ba gayya ba ce wato ba sai an gayyaci balbela ba so daga ni ya kamata a ce in yi mawana kaza ba laifi ba ne hmm. a ƙarshe sai zubi ɗaya zai ba zubi ɗaya ba sai an masa zubi ɗaya ko kwasa ɗaya kai to adashi ya halatta a musulunci adashi sunansa jam'iyya haka suke ce masa jam'iyya ya halatta a musulunci Su wane su zo su haɗu su tara kuɗinsu da niyyar taimako sai su ba wani idan wata ya zo ko duk sati in wani satin ya zo kuma a ba wani ya halasta ɗaya kenan to abu na biyu shine karan adashi idan an ɗauki adashin nan shi mai dashin a matsayin mai adashin a matsayin uwar adashin a matsayin sana'a yake yi wannan tara musu kuɗin da yake a matsayin sana'a ya ɗauka sana'ar shi ce ya aje musu kuɗi kuma sannan idan kuɗin nan suka ɓata sai ya biya kun ji ko a nan ba utamani ba ne shi ba amintaka ba ce ta sa aka bashi sana'a ce ce ƙwarewa ce ta iya ajiya ta sa aka ce a bashi to ya halatta ce in sun yadda da yaddar su a ce ya ce sai an masa kwata ɗaya shi yana da kwata ɗaya so daga in an lissafa mutane goma za su yi adashin nan to za a yi zibi su goma sha ɗaya ne zubin ƙarshe na shi a matsayin sana'a amma idan jam'iyya ce suka haɗu kamar ma'aikata suka ɗauke shi a matsayin mu'utamani. kuma aka sa sharaɗi cewa shi mu'utamani ne an amince masa wani kama na ajiya to ajiya ba a biya sannan in kuɗin suka talwanta ba da gangan ba aka sace ko aka bige shi kamar wani ne zai mai adashi eh, a tudun wada eh, yana adashi ina jin har yanzu yana na yanayi yana tafiya shi akan akan keke kuɗi suka fada a jaka <laughs> kudin adashi suka fada a jakar shi ne nisa kawai sai sai ya dan waigo haka sai ya ga ba ba kuɗi a keke ha ba malam sai jini jini shi ya nemi ya hau ya juyo baya yana hawa wani mutum ya ce ai ya ga wata yarinya ta dauki ta dauki wata jaka ta yi cikin gidan nan ha ba ma ya aje keke ya fada cikin gida ko sallama bai ba wallahi ya shiga har mata sun fara kasa kuɗin nan yana shiga ya dumbuzo ya haɗa amma duk da haka an ce ko a rasa nawa kaga nan sa rashin sallama shi ya amfani ba rashin sallaman nan da bai yi ba rashin sallaman nan da ya yi amfani ai da ya sallama shi wallahi boyewa za su wannan cikin wada <laughs> ba zan faɗi sunan shi ba <laughs> don ba za kuɗi to kaga wannan so da in an ɗauka a matsayin mu utamani ne shi aka sace kuɗi ba zai biya ba ko suka ƙone ba zai biya ba ma damar akwai hujjar tabbatar da cewa ƙonewa suka yi amma wannan mai ajiyar mai sana'a in ta ƙone to matsayinsa ɗaya da tela tazminu sunna'i kenan in ka kai ma tela yadi a musulunci ya ce ya ɓata wallahi ya biya ka kayanka haka musulunci ya ce in ka kai ma mai gyaran takalmi takalmi ya ce ya bata ya biya ka kayanka mai gyaran agogo ya biya ka kayanka shine ake ce masa tabminu sunna'i malamai suka ce lima urifu bihi min al-khida'i wal wal khiyanati saboda tun can da as-sunna'u nan an san su da saba alkawari da cin amana da kin gaskiya masu gyaran takalmi masu gyaran agogo teloli masu aikin hannu masu ɗinkin hula duk wannan da ya a sunna din to haka shari'ar musulunci ta yi musu shaida mummuna Allah ya sa su fita to irin waɗannan sai su biya ka to shi ma mai adashi hukuncin su ɗaya da su a nan kenan so daga a ya halasta ya ce a biya shi ya ce a masa kaso ɗaya kun gane bambancin in an kalle shi a matsayin cewa wani aiki yake tabar ru'an kuma shi mu'tamani ne to ba za a bashi ko sisi ba idan ko ya kasance sana'a ya ɗauka yake yi to wannan huwa zaminun غير مؤتمن منزلته كمنزلة الصناع sau da haka zai biya mutane kudinsu in suka bata sau da shi ma a biya shi albashi kun gane bambancin wasu ba su gane ba ko dukan ku ba ku gane ba yawwa so shi ke nan na mhm. malam kamar masu dillanci

masu hada tsakanin masu haya da masu gidaje irin masu za ka same shi shi sana'arsa ofis yake da shi amma na san akwai arewa menene arewa rentals rentals rentals ne ko rentals association ne ko menene su da ofis su yana nan can hanyar samaru gab da falladan an kai ma falladan nake ko an kai falladan a fallajen a saman bene sannan kamar da suna da ofis a nan wajen opposite to asibiti asibiti na teaching hospital na da to su aikinsu shine su nemo mai siya mai mai zaman gida ɗan haya mai haya su hada shi da mai gida to wannan aiki suke yi domin da kai kila ka nema din da kai za ka ce ka nema da kanka ba za ka sami gidan ba su ko duk wanda yake da gida su ake ba to malamai da yawa sun tafi akan cewa sana'a ce ya halasta So da haka idan aka gansu sai su ce to gashi ga kudinsu ku kuma ga sai ka je kuma ka karata da mai gida shi kuma mai gida shi kuma sai ya ce to gashi shi kuma zai baka haya a naira kaza malamai da yawa sun ba da fatawa cewa aikinsu ya halasta kama shehu sha'adi

a wannan ba za su samu mutane wannan sharaɗin ba in dai an san tabbas sun yi wani aiki wajen neman maka gidan nan kuma kai dama kai tsaye ba za ka iya zuwa wajen mai gidan ba sun yi aiki to babu laifi za a biya su shi kenan sana'a su kenan amma mutum ya zai ce kuma bai yadda ba ni da kayana a'a shi yasa ka san wani zubin union kungiyoyin zalunci union wani zubin na da amfani wani zubin kuma sukan juye su zama kama karya gaskiya akwai inda union ke ma mutane amfani akwai kuma inda sharri take zama ka kalla da kyau ku gani za ku gani hmm. ai da aikinsa ɗaya ai ai matsayinsu da ya Matsayinsu ai matsayinsu ne da wannan aikin da ake da ake aka faɗa ai inda wanda ba lauyan ba yanzu akwai na gargajiya ai wanda su ba lauyoyin ba ne su ba su ma san doka ko ɗaya ba ƙila lauyoyi na yi sannan waɗanda ba lauyoyi ba ma suna yi malamai sun ce wannan aikin na siya halatta neman kuɗi ne su haɗa tsakanin mai siya su haɗa tsakanin mai neman gida da kuma mai gida. shi shi ne kun gane ya yi. to dukkanin aiki aikin su ne sun yana ciki shi yasa aikin lauya na da yawa kun lauyoyi yanzu kada ka je ka ja in ka dau lauya yanzu tsada za ka shamu ba su da sana'a yanzu wannan siyasa ba sana'a da yawa ba ba ba korafi da yawa a ciki to daga likiti in ka samu lauyoyi za su ce maka kai garin nan ya fara zafi fa eh ba tribunals yanzu akwai jihar da aka ce fa ba kara ko daya an kafa tribunal din amma har yanzu ba kara ko daya taraba dai ina jin jiya jiya ne nake karanta an ce an samu goma mm, an samu goma an kai kararraki goma to ita kuwa ita ko ina jin jihar kaduna ma ba ko daya to wa zai kai to wanda ka lauyoyi ba su da kuɗi ba ba ba ka san a wannan fa abin nan wani wani wani wani wani wani abin nan dinmu ya taɓa ban labari ce ya ce ce naira miliyan sha biyu suka sama ya sa ya ci ya je ciro kuɗin ma naira miliyan sha biyu wannan jariyan yake a wata ƙara da aka yi wancan ɗin ya ci aka kwato kujerar wancan nan zariya yake amma ba a zariya aka yi shari'a ba zariya nan ba wanda zai baka wannan kudin to Allah shi kyauta sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka